Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Dakarun Rasha sun ce sun kama garin Liman da ke gabashin ƙasar Ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin ƙasa a yankin Donetsk. Kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a Ukraine. bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen donetsk da dakarun rasha sai 'yantar da baki ɗayan garin krasny liman da ke hannun masu kishin ƙasar ukraine a cewar ma'aikatar tsaron rasha a jiya asabar kuma rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin arctic ma'aikatar tsaron kasar ta ce makamin mai linzami na zircon ya yi tafiyar kilomita dubu daya kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin arctic yankin donbass na gabashin kasar shine cibiyar masana'antu ta kasar ukraine kuma shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya zargi moscow da aiwatar da kisan kare dangi a can a hali da ake ciki kuma binciken da turai ke yi na neman madadin makamashin rasha ya karu ainun tare da bukata da kuma farashi na mai da iskar gas daga kasar norway a yayin da kudaden ke kwarara kamfani na biyu mafi girma a nahiyar turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yakin ukraine Prime Minister Poland Maciej Morawiki wanda ke neman kasar ta Scandinavia ta maye gurbin iskar gas da Poland ta saba samu daga kasar Rasha. Ya ce ribar mai da iskar gas ta Norway ta farauta ce a kaikaice a kan yakin. Ya buƙaci Norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa kasashe da suka fi fama da bala'in musamman ƙasar Ukraine. wani turmutsitsi da ya barke a jiya asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu bakwai kamar yadda 'yan sanda suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da kwarin gwiwa ga bukata wani ganau ya ce waɗanda suka mutum sun hada da mace mai juna biyu da kuma yara da dama turmutsitsin ya barke ne a wurin taron da cocin kings assemble pentecostal da ke jihar rivers ta shirya ya hada da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na shop for free da cocin ke yi a kowace shekara kamar yadda kakaki 'yan sanda grace enringi koko ta bayyana an saba shirya irin wannan taron a najeriya mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar afirka inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da matsanancin talauci a cewar kididdigar gwamnati an shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya asabar da misalin karfe tara na safe amma mutane da dama sun zo tun karfe biyar na safe don tabbatar da sun shiga layi in ji ringe koko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jama'a da dama ne suka taru a jiya asabar a uvalde da ke kudu maso yammacin jihar texas ta amurka domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin an sanya gicciye 21 a kusa da mabubbugar ruwa a farfajiyar kotun birnin ɗaya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai goma sha tara na aji hudu da suka mutu da malamansu guda biyu da suka hada da irna gracia da eva mirales Fasto Humberto Redevatu dan shekaru 33 wanda ke zaune a Uvalde ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a masa addu'a. Masu bincike na ci gaba da gudanar da bincike a jiya Asabar don tantance kowane irin kurakurai aka tafka a ranar Talata da ta gabata tun lokacin da ɗan bindiga mai suna Salvador Ramos mai shekaru goma sha takwas ya afka cikin shinge da ke kewaye da makarantar firamare ta Rob ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a buɗewa ya kashe mutane 21. a ƙarshe an yi gargaɗi game da mummunan gobara da ya mamaye yawancin yankin kudu maso yammacin amurka a jiya asabar yayin da ma'aikata da ke arewacin new mexico ke aiki don dakatar da ci gaban gobarar daji mafi girma a ƙasar wutar ta tsawon makonni bakwai kuma mafi girma a tarihin jihar new mexico ta ƙona daji mai faɗin murabbabin kilomita 1272 a cikin dazuka da ke gabas tun lokacin da wutar ta fara a cikin watan Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki ne kasuwa. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka yake gudanarwa. a koyaushe yana bin kasuwanni kasuwanni daban-daban don duba irin al'amuran da ke faruwa na 'yan kasuwa zuwa masu saye a yau shirin na kasuwa a kai miki dole ya da zango ne a garin ganawa da ke yankin mata mai mun yi hirarraki da 'yan kasuwa da ma wanda suka zo cin kasuwa to yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole ya da zango ne a kasuwar ganawa ta yankin mata mai a nan muna tare da malama rakiya to rakiya shi na gaki a kasuwa miki ke saida an kullu da mai to yaya an kullu da mai alhamdulillah eh. ana samun iya tsakalguriyar da ake so bakin ya gwargwado kulikulin ke ne nake yin shi da kana a kasuwa an gode Allah ana saidawa ana saida bakin kokari litir kin mai 150 kuli bakwai kadago takwas ko kamar yaya kin saba zuwa wannan kasuwa dama kwarai kuwa ita ce kasuwa tun ta na da da muka saba daga ita bin masu zuwa kowace kuma ana ciniki ana yi bakin kokari sunanka sunana Ilyasu Abdu Malam Ilyasu na ganka a nan kasuwa ga nawa me kake saida ina sai da magani na hausa na gargajiya na saboda magani kuma na Allah ne ba na eh. ya kamar kwatamcin abin da shahi ya zanzana kamar magani na baki akwai na samu akwai na kare tambaya akwai kamar magani haka na jama'a wanda dai na zaman lafiya kuma muna alkawali ubangiji shine mai magani ba mu bane amma kamar da kake zuwa nan kasuwa ya cinikin yake ciniki alhamdulillah ga nawa ce kamar ga nawa mu a gurin mu kasuwa ce ta buga shi muke zauwa mu masu maganin gargajiya muna dan gira wanda Allah ya kawo raban shi mu bashi idan ya ji daɗi kuma sai ga Allah ya kawo rabon ka kusa kamar na nawa da na nawa kake bada to mu dai ka ne na gado mu cewa ba mu kaza a yanke magani kai wanda aka ba magani kai ne in ka ji daɗi za ka nemi mutum kamar na nawa kake kulla da na nawa kamar turare ina kulla shi dala ashirin kamar na baki ina bada shi dala goma har goma ina saidawa kamar magani asusa a da a gargajiya kaza ce za a bada yanzu da ya zama mutanen namu ya zama bokanci ne sai mu samu na goro a bamu mu bada Allah ya magani ba mu bane Allah kuma ana ana ciniki ana dan ciniki sosai ana kakkama amma kuma ana cinikin sani kamar in ka saba ana ana ga kullum kana zuwa baka bashi ba mai yaudara ba ne ka ƙi komowa in ka saba da jama'a ana fudda ka kauye ka bada abin nan na Allah Allah masha Allah suna na mamman badaru to mamman badaru ni kake saida ina saida lariya a garin Ganawa kame kame nake saiwa yaya kuma kasuwar ta ah, kasuwa wannan tamiya akwai ta 60 akwai ta 45 akwai ta 35 kasuwa take a kasuwa masha Allah Kasuwa ne ne masu sayan taman naka masu sayan taman na mata ah, mata ne kadai mata da maza kowa da kowa wanda ya zo kawai ana kara a kasuwa alhamdulillah ana ban sha Allah yana zuwa nan duk sati na kai matsayin shekara sha ina zawa kuma ina jin daɗi sosai ya ki. Ni, eh, ni suna na na Hadiza. To na Hadiza na ganki a kasuwar wa sunan garin ma ni sunan kasuwar? Ga na ganki a kasuwar Ganau. ne kika kawo kasuwa? Yo nake miki wannan ne na kawo. Wannan abin sani ba. Yan gawo ne. Cancalo. Yan eh. eh, gawo ne kika kana sai da dabbobi. Yanzu wannan nawa nawa kike sai da? Kai ni wannan kawai wannan kasuwa yau kaɗai na kawo su. Mun taɓa kawowa ba. Ah, kin saba zuwa cin kasuwa dama? A muna zawa kasuwa. To yanzu kika sayar da wannan me zaki saya? Kina ji na ga miki diyata. Me zaki saya? Na ce miki dan gishiri, adda wata ƴar waina. Eh. In sai da in saba baki na. Allah sarki. Mm. yanzu wannan tantalan ke ce kika kalkado shi a a kasa yake zubarwa kike tsinewa a kasa yake <laughs> zuwa da lokacin na aki suna ci eh, sai ki tsine ina kuma a gaban kofa ta da yake wurin itatuwa in na kawo su kin gansu ne bin samu ba ma na sai da gida za ni a kin tsaya ai kasuwa ba ta tashi ba ku kuma ai ban samu ba mai sayi suna malamin sunana yakubi to yakubi na ganka nan ko me kake yi a eh, nan na kawo caji ne kuma na zo karba ne ina cajin mene ne cajin waya na kawo eh android ma ah, dama ka saba eh ina kawowa ina kawowa ina kawowa duk kasuwa kake kawowa eh duk sati ina kawo caji cajin waya nawa ka kawo eh waya guda biyu da keyboard kuma nawa takatin da nawa nawa ne kudin cajin kuma eh suna karban dala goma dala goma sha biyar kenan duk sati kake kawo eh duk sati na kawo masa sunanka sunana kabiru ali ni kake yi nan. caji shine sana'a. cajin cajin wayoyi to yanzu kabiru na ganka yaya al'amarin cajin yake a wannan kasuwa a caji alhamdulillah kam hmm. mun gode ma Allah kan shi hmm. ka daɗe kana yi na daɗe yana yi na kai kusan shekara goma yana yi to ya ciniki alhamdulillah kuma yanzu nawa nawa kake wannan cajin waya ito dala goma goma muke ansa kowace waya insha Allah eh, kowane batir goma goma kowane batir kowace waya eh, yanzu nan duk ka san wayar kowa in Allah yadda eh, Allah kamar wani takarda da kake ba su shaida na wayar su koko ya ne kake na ga wayar tahi kusa kusa da ɗari ito wasu ana ba su lamba wasu kuma dan an san su an saba da su shi ya sanya ka kai kamar shekara nawa kana wannan cajin na kai goma yana cajin nan kuma sosai kasuwa kasuwa kake bi ko a nan kake da zama kawai iya nan kuma akwai cikin gari nake zuwa amma bana yawo gaskiya tun da ka fara wannan caji baka samu wata matsala ba ganin cewa wannan al'amari na waya ga su wayan suna da yawa a tun da aka tara ka mutane dole a samu matsala ko ta halin kaka eh ana ramuwa kenan eh to wasu sukan iya yahewa wasu kuma sukan iya cewa a biya su mm, ana samun ciniki sosai yawwa mm-hmm. insha Allah ana samun ciniki sosai eh, eh. ana kawo waya sosai in Allah yadda kowace waya dala goma ake bada haka ne bakin ta insha Allah mm. haka muke amsa ki Suna na sa'ada amadu sa'ada ni kike saida a nan kaso yanzu a nan kaso ganin hura ce nake saidawa hura nake saidawa a hura kawai dai ta kadai ce hura da nono a shi an ce hura kenan gaba ki dai ensemble ne kawai yawwa yi mun a kaso alhamdulillah sai dai hatsi da yake tsada nono hatsi ne kawai kurai kadago kadago muna hudu 20 muna biyar 20 damu na nawa nawa kike damu daga 20 abin da ya kai sama yanzu wannan ta nawa ce kike dama wannan ta ni ce zan sha ta wuce ta sha yanzu kama wannan ta nawa ce a wannan ta kai ta talato ta talato eh, to ya kaso ta kaso alhamdulillah da dama rama ga mu nan dai rau da kai ne muke da yahin mu zamna ne insha Allah wallahi na na shekara 20 na shekara 20 ina zuwa nan ina zuwa nan ana samun alheri ana samun alheri ana samun alheri Allah sa albarka eh. kuwa sunan ki haule to haule me kika kawo nono nono eh daga riga riga gazari eh. to yaya kasuwa nono kasuwa alhamdulillah ga mu dai ga mu dai muna rau da kai eh. abu abu an gode Allah dai yanzu wannan nono nawa wannan abun samu sai da 40 35 haka ana samun ciniki ah, to an gode Allah dai kawai za a ce zamanin na yanzu ai kin ga shanun ki ne kike tatsowa ki kawo eh eh mana shanu na ne ai na kike samun dona a guri bisa ce wani lokaci he mun tsari ne muke zuwa ma don kada mu zamna kin ga zama yanzu zama zamniya ko kuwa bai yiwa ka san abu gida sunana rabiu sunana rabiu me kake a nan kasuwar ganan kasuwa ina dumki muna samu alhamdulillah to amma na ga malam rabiu ka dora kafa a bisa keken naka kuma kana zamne ka dan daha baki yau yanayi ne kuma babu wanda bai san shi ba yanzu eh. sai hamdala kawai an samu ba samu ba an gode Allah ana samun dai eh, ana samu ba laifi eh, dimkin kamar sabon dimki ne ko ku gyara ne kuke yi ba wanda bai samuwa ah. duk abin da Allah kawo muna yi to madalla Dinkin mata ne kake ko na maza? Ba wanda ban nayi. Kowanne? Kowanne ina yi. Da na maza da na maza da na mata ba. Eh. Shi muna yi. Kasuwa? Kasuwa an gode Allah. Dan ita kasuwa haɓo eh. In Allah kawo ma sai ka samu in baka samu ba kawai sai hakuri. Ka daɗe kana zuwa na kasuwa? Gaskiya na jima. Sosai. To malami ya sunanka? suna na dan auni mai kalanda kulurbe da racha ma ah, lalle wannan yanzu kalanda ce a hannunka eh kalanda ce a hannuna wallahi kina gani To kamar yaya ne wannan shi nike ga kalanda ya ne ake ta? Wannan kuɗi ne ake sa kamar jika ashirin yau he a yanka kuma da waya ya shahi babba haka take nan. Eh, eh. a sa anan a rabu da ita. Eh. In dai Allah ya da haka ne. To anan ne ake buɗe kalanda ko kwa? Eh anan ne ake sa ta yi a buɗa ta. To ya ne kake rubuta sunayen mutane? Sunaye kawai wanda sunan shi ya kama he a rubuta da sunan shi. Mm. Eh in Allah ya sa sunan shi ya huto kuma he a bashi. Kati ne ake ba mutum ko ya? Eh, a kawai sunan ne ake ake yawo ake aiki da shi a jikin kwalin eh, na ga duka ka kukurta kwalin eh sunayen mutane ne mm, kowane wuri eh kowane wuri ba kowane da sunan shi abin da ka canka eh abin da ka canka ba ga sunan ka na akan kwalin to kuma anan kasuwa ake buɗata eh anan kasuwa ake sa ta yi a buɗata. Mm. wallahi nan kasuwa ka dade eh nan kullun kasuwa ta ce in dai Allah ya ruwan shuka aka yi na taba shuka na zo to yaya kuma haraka kalanda akwai haraka gaskiya tana tahiya a daidai saboda Allah tunda ban da ni naka ni nawa kawai na yan riba in ta hayo ita ce tawa in na wari wanda zan biya mutum eh. in kuma an samu mara kamu ita ce ta to yanzu wannan mine ne za a ci yanzu wannan jaka 20 ce za a ci ah. eh kuma da waya babba haka takatil yan shahi mm. eh Shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly of dieu a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan kasa ta nijar a matsayin mu na kirsa ina kira ga uwayen mu musulmi kannan mu mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan kasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. ta ta Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a turance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar Gwagwala da a birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi. Ita cutar zubar gashi wanda a turanci muna ce mata hairless ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So um, cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin na yana zuba. to shine cutar zubar gashi shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi eh akwai abubuwa da dama da suke janyo ta na ɗaya dai abin da zan iya cewa um, akwai kala-kalan cutar um, zubar gashi din um, zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na ɗan iya wuri kaɗan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba ɗaya gashin kan ne yake zuba ana iya kuma samun ma cewa zubar gashin na gaba ɗaya um, gashin jiki ne duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia akwai kuma wadda take zuwa mara tabo um, abin da yake kawo tabo shine idan ya zama na cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta yi dameji an samu matsala a nan wurin to shine yake iya kawo wannan tabo amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba to ba lallai ya zama na ita ce kamar wadda ake cewa mara tabo ko non-scarring alopecia a turanci. To likita shin ana iya gadon cutar zuban gashi? Eh cutar zuban gashi za a iya gadon ta Kama akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta um, wanda muke cema androgenic alopecia. Ana cewa akwai wanda yake shafar maza muna ce mishi male pattern hair loss ko male androgenic alopecia akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic um, alopecia so za a iya gadon wa'annan akwai kuma wadda ita kuma tana zuwa da abin da ake ce ma kama autoimmune disease um, ita ce kaman alopecia areata to ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi mai irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi To likita wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya? To kusan dai a duniya gaba ɗaya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda na ce um, androgenic alopecia wato abinda muka fi sani a hausance da sanko to shi ya fi yawa musamman a manya amma a yara kuma wanda ya fi yawa shine wannan wanda ake ce ma alopecia areata din wanda nake cewa yana da ɗan dangantaka da um, autoimmune diseases shine ya fi yawa sai kuma wani lokacin kamar irin su um, makero muna da yawan makero saboda yanda yanayin um, rayuwar mu take shi ma yana kawo um, zubar gashi musamman a yara Shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi? Eh stress yana kawo zubar gashi sosai to kuma in aka ce stress wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba. Mu um, um, stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya daɗe a jikin mutum chronic illnesses ko kuma um, zazzabi mai tsanani mai zafi shi ma kamar stress ne a jikin mutum ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda shi ma stress ne wannan ko kuma irin abubuwa kamar cutar um, damuwa ta rai irin um, kamar su depression ko psychological um, stress to shi ma duk yana kawo um, zubar gashi to banda waɗannan kuma shi ma um, magunguna kamar na kansa ko kuma um, magani irin na tsarin iyali um, su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da wayannan abubuwa. Tum likita menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia? Ita alopecia um, totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a turance total gaba daya kenan to yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan to ita ce alopecia totalis amma kusan sai in ce in dan fara da dan koma baya kaɗan akwai abin da muke ce ma alopecia areata to ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi ba gaba ɗaya gashin yake tabawa ba um, so kaman patch patch ne haka a jikin gashi din so ita ce alopecia areata to idan tafi haka tsanani kuma shine zaka ga gaba ɗaya gashin kan ya siɗe babu gashi kwata-kwata akan to ita ce totalis to kuma akwai wadda tafi ta tsanani duk yanayin su tafiyar su kusan ɗaya ne ita kuma wadda tafi ta tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis so kamar universe gaba ɗaya gashin jiki da na gira da na ido da na um, gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba gaba ɗaya a jikinsa. Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi? Kusan kare kai kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado kusan abu ne da kana da shi ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu dan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya kara tsanani. Misali ko yanayin yadda mutum yake kula da gashinsa musamman kamar mata akwai abubuwa da yawa da muke amfani da da su irin su chemicals relaxer din nan da ake sawa man gashi da ake kona gashi da su to in mutum yana da alamun sanko din in yana irin wannan to sai kaga abin ya zo da wuri watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba ya zo na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma irin su kum mai zafi da ake yi a salon haka a miƙar da gashi ɗin musamman mu gashin mu na baƙaƙe gashin mu in ka kula a nannaɗe ike saboda haka in ka kokari ka miƙar da shi abinda zai faru karyewa zai yi to wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri to kagan aka kiyaye wa'annan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin da abin nan din zai iya farawa amma wanda na gado ne ba wai lallai a hana abin nan din fito um, faruwa ba yawanci kamar maganin kansa da na ce shi ma yana kasbar gashi chemotherapy ana iya sa kamar wani abu da ake cewa kulin kafin a ba wa mutum magunguna saboda ya rage um, abin da zai sa gashi din ya zuba to kuma sannan um, treatment da wuri neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin ya yi. ya yi nisa in aka nemi magani da wuri sannan kuma akwai wanda na ce maka ita shi wannan zubar gashi eh, mai tabo akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan to idan aka duba da likitan fata aka fara magani da wuri aka samu kafin a samu dameji na wannan hanyar fitowar gashi to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa amma in aka riga aka samu dameji ba lallai gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan ƙofar To likita yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia? Saboda yanayin cutar zuban gashin daban-daban ne. Mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi misali kamar masu irin sanko wanda muke ce sanko shi wannan um, androgenic alopecia kamar yadda na ce muna amfani da mayuka da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri kuma um, suna rage um, zubar gashin kamar su minoxidil um, akwai maganin sha wanda ake eh, kamar oral um, fenestride duk magani ne da muke amfani da su sannan ita kuma wancan um, alopecia areata din nan da na ce da su totalis duka su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na sha da na shafawa ya danganta idan zubar gashin ya wuce kamar kashi hamsin ya wuce kashi hamsin na yawan gashin to sai an sha magani na sha da muke bayarwa idan kuma bai kai um, kashi hamsin ba na gashin akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito to kuma akwai nai maganan stress shi ma yana iya kawo na faɗin abubuwa daban da su ne suke kawo stress ko zazzabi mai zafi ko mace in ta haihu gashin ya zube wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan yan watanni kamar zuwa wata shida zai dawo dan kansa to amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kan sama in kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba mutum daga ƙarshe tsakanin maza da mata su waye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi a gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne eh, guzan kashi arba'in na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na na muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.